jami'an tsaron jihar agada sun cafke mutane goma sha bakwai mace ɗaya namiji goma sha shida daga cikinsu biyu 'yan tarayyar najeriya ne wannan ya biyo bayan wani samame da jami'an suka kai a cikin garin Agadez da ma wajensa a wani mataki na tabbatar da zaman lafiya kwanciyar hankali da tsanaki a jihar ta agades mutanen dai da aka kama ana zargin waɗansu daga cikinsu da safaran miyagun ƙwayoyi da sun ka haɗa da ƙwayar cocaine tramol da sauransu yayin da wani bangaren ake zarginsa da safar miyagun makamai da suke amfani da su daga bisani wajen tare hanyoyi da abkama jama'a tare da kwace dukiyoyin bayan Allah. Abbas Idrisa Muhammadu shine mataimakin mai shigar da ƙara na jihar Agades. Mutane ne wanda sun yi Allah wadda da doka suna aikin asha sai da kwaya sai da bindigogi amshe mu mutane kaya kamar motoci akwai kwaya wadda ake cema wiwi kuma kwaya ce wadda take hitowa da kasashen da muke da iyaka da su makaman su ma duk dai tare da aikin kwaya suke wanda ke irin wannan aiki dole sai da makamai kuma makaman nan da su ne suke unhani kuma suna sata kayan mutane. Sama da bindigogi goma ne aka kama a hannun waɗannan mutanen da sun ka hada da ƙanƙanin bindigogi da bindiga ƙirar karan sank sai ɗimbin ƙwayar wiwi da tetramol da suke safara daga ƙasashe makwabtan jamhuriyar Nijar kamin daga bisani su shigo a cikin wannan ƙasar da suwa. Wakilin gwamnan jihar Agada Sadu Saloke a wurin wannan taron na nuna ma 'yan jarida wannan nasarar da jami'an tsaron suka sa samu ya yi kira ga al'umma da ta ba da haɗin kai wa jami'an tsaro domin cimma nasarar nasu ayyuka. a Agaris hanya ce babba wadda take cikin Sahara mai bi kasashe wanda suke iyaka da Niger. Ya kamata mutane su ba da labaru ga force de defense da security saboda a samu a kiyaye kuna ganin wanga abubuwan kwaya da bindigogi wanga abun ya kamata talakawa su kula a baya-bayan nan da jami'an tsaro na haɗaka na jihar agades sun tsananta bincike na neman dakatar dukkan waɗansu ayyuka da ke cin karo da doka domin tsarkake jihar ta agades da miyagun ayyuka inda sama da matasa ɗari ne suka shiga hannu a 'yan kwanakin nan kamin daga bisani a sallame su kuma wannan ya samu goyon bayan majalisar matasa ta jihar agades kamar yadda shugabanta abdulrahman kutata ke ƙarin bayani ba wai amfani amfanin mu ce ba muna gani mu ni maza da mata suna cikin hanyar da ba mai kyau ba mu bar su muna kira ga uwayenmu su goya ma wannan tahiya da ake ciki baya ko muna kira ga su ikon su yi ta a cikin ka'ida a yadda aka yi ta a ka'ida a ci gaba da yin ta a cikin ka'ida suna da namu goyon baya ɗari bisa ɗari haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga jamhuriyar nijar